Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Madina ɗahiru mai shanu ce tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokanan aikinmu muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Talata 21 ga watan Afrilu na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanun labarai. Jiya Litinin, shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya gargaɗin cewa annobar cutar coronavirus bata ko kusan zuwa ƙarshe ba. Gurɓatan muhalli da kuma iska mai haddasa dumamar yanayi duk sun ragu a faɗin duniya yayin da ƙasashe ke ƙoƙarin shawo kan yaɗuwar cutar coronavirus. Haka kuma za a ji cewa ƙasashe da yawa a yankin Turai da Asiya sannan a hankali suna sassauta dokar zama a gida saboda coronavirus a wannan makon. Kanin labarin kenan aka saurara. A yau za mu duba inda aka kwana game da batun waɗanda ake tunanin za su maye gurbin marigayi shugaban ma'aikatan fadar shugaban Najeriya. Marigayi Umaru Musa wanda shi soke ma ofis yayi. Kuma shi ma yana iya soke ofis Za kuma mu kawo muku ƙarin bayani game da zarge-zargen cin zarafin da ake yi wa 'yan Najeriya a ƙasar China. Inda ka wuce yara za su rika nuna ka suna ga foreigner ga foreigner ga foreigner. Daga mutanen su suna da tunanin gaba ɗaya ma kusan numfashin Afirka China ke basu. Haka kuma za ku ji samun taɓin hirar da muryar Amurka ta da wani mazaunin birnin New York a nan Amurka wanda ya warke daga cutar coronavirus. Sannan kuma muna tafe da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labarin duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. jiya litinin shugaban hukumar lafiya ta duniya who ya yi gargadin cewa annobar cutar coronavirus bata ko kusan zuwa karshe ba duk da cewa wasu ƙasashe sun fara sassauta matakan kariyarsu ku yarda da mu har yanzu ba mu ga mafi munin wannan bala'in ba abinda shugaban who tedros adhanom ghebreyesus ya faɗa kenan ya ci gaba da cewa bari mu tare wannan bala'in cuta ce da mutane da dama ba su fahimce ta ba ya kwatanta cutar coronavirus wadda a faɗin duniya ta kama mutane kusan miliyan biyu da rabi ta kuma kashe mutum sama da dubu ɗari da sittin da bakwai da cutar mura spanish flu ta alab ɗari tara da goma sha takwas wadda ta kashe mutane har miliyan ɗari amma ya ce irin wannan makoma ba dole ba ne sai ta faru ba yanzu muna da fasaha za mu iya kau da bala'in za mu iya kare kanmu daga shiga irin wannan tashin hankalin a cewar tedros yawancin kasashe sun sassauta matakan da aka ɗauka kan coronavirus je litinin Firaministan Kanada Justin Trudeau ya ce adadin waɗanda suka mutu a harbin kan mai uwa da wabi har na tsawon sa'o'i goma sha biyu ranar Lahadi da ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihi a faɗin lardin Nova Scotia yanzu ya kai goma sha takwas. Trudeau ya yi wa al'ummar ƙasar jawabi jiya litinin kwana guda bayan da wani ɗan bindiga ya shigar 'yan sanda ya buɗe wa mutane wuta a gidajensu ya haddasa gobara tare da kashe mutum goma sha takwas ciki har da wata ɗaya ɗaya sanda wadda ta yi shekaru 23. A jawabin nasa, Trudeau ya ce irin wannan bala'i bai kamata a ce ya faru ba. Duk wani irin nau'in tashin hankali ba shi da matsugunni a Kanada. Jami'ai sun bayyana wanda ake zargin da suna Gabriel Wothman mai shekaru 51 a duniya. 'Yan sanda sun harbe shi har lahira. Ya zuwa yanzu ba a san abin da ya ingiza shi zuwa kashe mutanen ba. Gurbatan muhalli da kuma iska mai haddasa dumamar yanayi duk sun ragu a faɗin duniya yayin da ƙasashe ke ƙoƙarin shawo kan yaɗuwar cutar coronavirus ta wajen bawa mutane umarnin zama a gida. Cikin abubuwan da har yanzu ba a sani ba game da wannan sabuwar cuta, haddashin ko wani irin tasiri za ta yi ga muhalli nan gaba? Tun farkon barkewarta a watan Disamba shekarar 2019 har ta zamto annoba an rufe kasuwanci kamfanonin jiragen sama sun rage ayyukansu haka kuma mutane da yawa na yin aiki daga gidajensu wasu ma sun bar aikin baki daya cinkoson ababen hawa ya ragu sosai a cikin makon da ya gabata ne shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasar najeriya abba kyari ya rasu sakamakon kamuwa da ya yi da cutar coronavirus. Tun daga lokacin ne aka fara cece ce kan wanda zai mai gurbinsa kan mukamin da kuma yadda aka dakatar da waɗanda suka ziyarci jana'izarsa shiga fadar gwamnati na wucin gadi. Ga Sale Shehu Ashaka da cikakken rahoton. Bayan halartar jana'izar shugaban ma'aikata na shugaba Buhari, Malam Abba Kyari, fadar gwamnatin Najeriya ta dakatar da waɗanda suka halarci jana'izar shiga fadar. Mai taimakawa shugaban kan labaru a yanar gizo Bashir Ahmad wanda shi ma ya halarci jana'izar ya tabbatar da ɗaukar wannan mataki. Duka wanda suke aiki a wurin shugaban ƙasa, shugaban ƙasa shine ba da wannan directive ɗin kunci shine ya amince da wannan dokar. So wannan dalili yasa maga cewa to mu ma dokar za ta hau kanmu mu fi karfin dokar ba don haka ba wai sabuwar doka ba ce ba doka ce dama wadda tana kan dukkan dan naji dukkan kowa da kowa duka sauran mu ma kowa ya killace kansa har zuwa lokacin da doka ta tanada yayin da hakan ke faruwa tuni aka fara yayata wanda ake sa ran shugaba buhari zai mai gurbin abba kyari sunayen da aka fara yayatawa su ne na tsohon sakataren gwamnatin najeriya ambasada Baba babagana kingibe sai ministan ilimi adamu adamu da kuma dan kasuwan nan sama'ila isa huntuwa wanda tuni ya fito ya musanta labarin masanin harkokin siyasa dr abubakar kari ya dubi lamarin inda ya ce haƙƙin naɗin na wajen shugaba buhari kuma zai iya soke mukamin a tun da shi kanshi mukamin ma ba a cikin tsarin mulki ke ba a cikin ma tsarin gwamnati yake ba an are shi ne daga amerika kuma ko a najeriya ma akwai shugabanni alal misali marigayi Umar musa yar adua wanda shi soke ma ofis ya yi. kuma shi ma ma yana iya sauke ofis wannan duk dama ce tashi hurumin su ne shi kadai Ah, saboda haka ba wai danganta wani suna da shi ba kawai shi ne mai wuka shi ne da nama sai abin da ya ga dama zai duk da muhimmancin wannan mukami a baya an san shugaba buhari da jinkiri wajen maye gurbi in hakan ta samu sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc Yanzu dai gasar filu ɗauke da sauran labaran duniya. Kasashe da yawa a yankin Turai da Asiya sannan a hankali suna sassauta dokar zama gida saboda coronavirus a wannan makon. Daga yin gwaje-gwaje babu kakautawa zuwa dokar bayar da tazara tsakanin mutane. Waɗannan ƙasashe sun yi ta ɗaukar tsauraran matakai kafin a hankali su fara sassauta wasu daga cikin matakan. ranar litinin ƙasar koriya ta kudu ta ɗage dokar rufe wasu wurare da ake ganin sun fi hatsari ciki har da majami'u da wuraren shaye-shaye da wasanni yawan waɗanda suke kamuwa da cutar ya ragu da kusan ƙasa da goma kwana guda kafin nan yanzu muna damar da za mu iya sassauta ka'idojin rage yaduwar cutar da kuma wasu harkokin tattalin arziki a cewa firaministan koriya ta kudu sean sekun yayin da yake sanar da ka'idojin bayar da tazara ranar lahadi Dr. Kent Calder, daraktan cibiyar nazarin kasashen gabashin Asiya na jami'ar Johns Hopkins, ya faɗa murya Amurka cewa kasashen gabashin Asiya ciki har da Koriya da Taiwan da kuma Singapore sun ɗauki matakan bibiyar mutanen da suka yi mu'amala da waɗanda suka kamu da cutar kafin samun damar shawo kan cutar cikin nasara. Wata gagaruwar faduwar da farashin man Amurka yi ta haddasa rikitowar kasuwannin hannun jari ta Wall Street je Litinin. kasuwar Dow Jones ta faɗi da maki 592 wato faduwar kashi biyu cikin ɗari. Ita ma S&P 500 ta yi ƙasa da kashi biyu cikin ɗari. Sai kuma Nasdaq da ta yi ƙasa da kashi ɗaya cikin ɗari. Manyan kasuwannin hannayen jarin turai a birane irin su Frankfurt da London da Paris. Dukkansu sun yi sama da wani adadi kalilan yayin da kasuwannin yankin Asiya wasu suka faɗi wasu kuma suka yi sama. yarjejeniyar watan mayu kan farashin gangar ɗanyen mai a texas ya yi ƙasa a ranar litinin zuwa dala 37 da kobo 63 da ke zaman faduwar kashi 100 cikin 100 matatun man amurka sun cika makil kuma ba za su iya ɗaukan ƙari ba buƙatar man dai ta yi ƙasa saboda babu wasu da ke yin tafiye-tafiye daga ƙarshe ƙarin wasu mambobin babbar jam'iyyar adawa ta sudan ta kudu sun koma jam'iyya mai mulki da shugaban kasa Salva Kiir ke jagoranta inda ɗaya daga tsaffin mambobin ke zargin mataimakin shugaban kasa na farko Rick Machar da gudanar da jam'iyyar adawar tamkar kamfanin gidansu. Dark Dwarf Bishop tsohon ɗan jam'iyyar SPLMIO ne ya sanar da murabus ɗinsa tare da ɗaruruwan magoya bayansa da ke ƙasashen waje a wani taron manema labarai a Juba a ƙarshen makon da ya gabata. ya ce muna ayyana cewa yanzu ba ma tare da Dr. Rick Machar kuma ba mu kaɗai ba ne muna da ƙungiyoyi a Nairobi da Masar da Khartoum haka kuma a birnin Addis Ababa da ma sauran ƙasashe a faɗin duniya. Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu tsallaka kasar china inda aka yi ta zarge-zargen cewa ana cin zarafin 'yan najeriya da 'yan afirka gaba daya a kasar a wannan lokacin da ake ta fama da cutar coronavirus fatima uwa jibril wata 'yar jarida 'yar asalin Najeriya wacce ke ƙasar ta China ta yi mana ƙarin haske game da yadda a ganin ta lamarin yake a hirar da abokin aikinmu Ibrahim Ka'almasi Garba ya yi da ita. Kaga na farko su mutanen nan kowane ne bai fi karfin doka ba. Mu kuma 'yan Najeriya ba mu da da'a. Ina ƙasar na yanzu kusan shekara goma. mutanenmu su suke ja mana quite alright mutanen nan suna da nasu laifin kuma mu ne jigon arzikinsu mu ne jigon neman kuɗinsu wannan maganan mutane da yawa ne sun tuntube ni da yawan mutanen da aka kama hotels aka kai su an ce sai suka zo har suna hada parties to shine fa aka fara hayaniya da yake kasan wata mai baki to su ma 'yan kasar akan ɗau tsauraran matakai a kansu mutanen nan in ka ga yadda suke ma mutanensu idan suka yi laifi billahi dole mutum ya shiga hankalin shi dan najeriya mu ne zai zauna a china shekara hudu biyar baya da takardu ni na gani da ido na ya suke zama na lokaci mai tsawo haka ba tare da an dago su ba abin da suke yi in sun sauka daidai visa page in sai su yanke sai su laminator suna rike da shi kamar id card idan ba dan najeriya ba babu wanda ke da irin wannan karfin halin hmm lalle suna zuwa har ƙauyukan da ba lantarki su kwana can su ɓuya can wannan abin da ya faru sai da na yi yan basi na ce i hope we are safe ba wani abu suka ce ba komai kin san cewa wata rahajiya wani abu ma ana exaggerating quite alright an yi mana ba daidai ba amma mu ma fa mun tsokana na ce muna ma kan tsokana. Banda laifukan saba biza akwai wasu laifukan da 'yan Najeriya kuma kan yi? In ka je Gwanjo mutanenmu ne ke robbery, mutanenmu ne ke drugs, mutanen har wurin 'yan gudu evidence ni na gani da na je Gwanjo. To dama kin ce za bugi jaki ne ki bugi taiki ta ina kuma su canawan suka gaza. Su ma nan din akwai nasu har gobe basi ne ana magana ya kalle kai kira sunanka in ba ya san ka ba zai ce maka ga a'a sai dai ce maka ga wagoren foreigner Mm, wato bako? Foreigner na ne sunanka. Duk inda ka wuce yara za su rika nuna ka suna ga foreigner ga foreigner ga foreigner. Cin za ka ga labaran su kullum sun ba da gudunmuwa, sun ba da shawara, sun sun sun sun saka mutanensu suna da tunanin gaba ɗaya ma kusan numfashin afirka china ke basu daga wasansu based on irin wannan labaran na propaganda idan suka ganka sai ka ga sun dan canza fuska ko kuma sai ka ji an ce duk kudin da ake kai muku afirka bai ishe ku ba sai kun dawo nan kuma kun sake wani aiki ko sake kun karbi kudin mu Dan su ma mutane ne wanda su ma suke da taurin kai mu namu democracy din malam ibrahim tsakani da allah inda za a tsara shi mu ma ya tafi da tunanin mu. to a gaishe da ibrahim Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, wani ɗan Najeriya mai suna Ibrahim Garba da ke birnin New York na nan Amurka, inda cutar coronavirus ta fi kamari a duniya yanzu, ya sha da kyar daga wannan cutar. A hirarsa da murya Amurka ya bayyana yadda aka yi ya samu waraka, ga somin taɓin bayanin nasa. Lokacin da ciwon ya fara, zazzabi ne mai ƙarfi da yawan zufa da ciwon kai da gudawa da jiri da ciwon baya ruwan da aka sha ma ka ji kamar an fasa kwalba ne ana ɗura maka wannan makogoron naka waɗanne irin alamomi ka ji a jikinka kafin ka gane cewa kana ɗauke da wannan cutar alamun dai abubuwan da ake faɗa kawai zazzabi ne mai ƙarfi mai sa damuwa matuka da gaske amma ban taɓa tunanin a cikin kaina shi ne ba da lokacin da aka shigar da ni ICU din kwata-kwata ban san yanayin da nake ba To a saurare shirinmu na gobe da yamma da kuma shirin lafiya uwar jiki na ranar Alhamis don jin cikakken rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da arba'in da tara da kuma sittin. Sai kuma kilo has dubu ɗaya da dari biyar da talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraronmu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato at voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. ni a matsayina na dan jarida wallahi wallahi ni sisi da kike gani yadda nike miki magana a yanzu bai shigo hannuna ba amma na tabbata alhaji kwacan eh, eh, eh, me muhimmancin kafa kwamiti yawa ai shi yasa muka ce akwai zalunci a cikin gwamnati don na farko an ware kudade na medias su yi awareness akan wannan covid-19 Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatar kuna nan kalau kamar da muke a nan birnin Washington DC. Shin ko akwai dalilin da ya sa gwamnatin tarayyar Najeriya ta tsame jihar Legas ita kaɗai ta bata zunzurutu naira biliyan goma domin ta yi fama da wannan cutar ta Corona coronavirus da ake fama da ita a duk duniya? Akwai dalilin da ya sa gwamnatin ta Najeriya bata bayar sauran jihohi irin wannan magudan kuɗaɗen ba? kuma meye ra'ayi game da matakan da wasu gwamnoni suka dauka na dakile jihohinsu da garuruwan su manya ya batun rufe wuraren ibada duk wannan suna cikin batutuwan da muke fatar taba a wannan sabon shirin na tsakamarwa wanda madina dauda ta shirya mana a birnin abuja ba ta da bata lokaci ba bari in bada ku da ita madina din da bakinta da suka hada da alhaji abdulrahman kocham da kuma malam ibrahim modibo Ibrahim kana gani akwai wani dalili na musamman da yasa aka kafa wannan kwamiti din banda na zancen wayar da kai domin ai bangaren gwamnati su ne suka fi kowa kafafe na wayar da kawunan al'umma. Eh to haka ne kamar da shi dan wana kwace Alhaji kwacin yake magana kin gani watakila yana da abubuwa aka ce makawa ba cewa ai wasan jifa in ba dai taka dutse ba so watakila yana da wa'ansu hujjoji wanda ni ban san su ba abin da nake so tambaya ne nayi ba tambaya ne ma lallai da nake neman ansa daga wurin ki ba amma tambaya ne da ake ce rhetorical question ko kuma tambaya wanda ba wai sai na samu ansa ba eh. ganin cewa ni yanzu wannan abin bai kare ba so ban cire tsammani watakila yadda ya magana nan yanzu za a fitar da kaso na yan jarida a basu ba amma tun da aka fara da muka fara na aiki dai na san cewa ba wani abin da ya zo wurinmu a kwamiti ɗinmu tukuna na 'yan jarida don ni ne nake shugabanci ta wajen harkan masu bayani na 'yan jarida a cikin wannan kwamiti ma bayanai a wajen gidan rediyo da talabijin har yanzu dai bamu ga wani abu amma watakila bamu cire tsammani ba kamu a ce an gama watakila za su soke. Eh, hajiya akwai abu guda ɗaya maganan da nake yi ina magana ne na gaskiya wanda kuma duk abun da suke yi nan mun fa muna da fat akwai time da za mu fitar da wa'annan fat wanda su da kansu don yanzu duniya ta waye in har kana rike da waya a hannu har ka ce kana yi abu a sirri akwai app wanda duk abun da kake rana ɗayan amsar maka sai ka faɗi ka mutu ni na san me nake faɗa duk duniya inda covid-19 yake a duk duniya international da local medias gwamnatin ƙasa tana cire dukiya ta fara basu daga ina za a cire wannan dukiyar daga asusun gwamnati ai muna da foreign reserve na Najeriya to ai shugaba ya bada izinin a cire wannan dukiyar shugaba magana nake faɗa muku shugaban ƙasa ya bada kuɗi a cire don a yaƙi wannan ciwon ku gaya min ta inda za a yaƙi ciwon na cikin dubu ka amince da matakan da gwamnati ke ɗauka wajen yaƙar ƙullar wannan cuta da kuma yaɗuwarsa eh to idan kika duba kika yi nazari kika zurfin tunani gwamnati fa da wannan abin ya faru an fara samun mutane wanda cutar na ya kama su a lagos aiko gwamnati ta tashi ta ba su biliyan goma don su wayannan kuma masu kula da duk sauran najeriya ncdc kenan wanda yake karkashin shi sakataren gwamnati su mustapha aka ba su biliyan biyar a kan su fara yakan wannan abubuwan to ni ban ji a fct an ba su wani abu ba a cikin biliyon biyar ina eh, da ya kamata mala ibrahim eh, mala ibrahim eh. ah, dole ku yi haƙuri abun da ni nake magana ni fa ina maganan abun da na sani ne ba wai ina maganan abun da nake zargi ba ne zargi daban abun da sani kuma daban na farko kenan babu yadda za a ce an cire kuɗi 10 biliyon an ba wa jihar lagos kaɗai jiha ta Lagos kadai. To ai daga nan ciwon ya fara. Ya dai hajiya me yasa daga nan ciwon ta fara? Akwai ciwon a Adamawa ne? Akwai ciwon a Sokoto ne don me in tun daga can don me sa a ce a rufe masallatai, a rufe kasuwanni, a rufe talakawa a can tun daga babu ciwon din. Da sai a far su harkan harkar su ai. Don haka tun daga an rufe Lagos in haka wa'ancan aka rufe su dole ne gwamnati ta dinga adalci. Ah yanzu an ce an fitar da kuɗi ana raba mutane. Minista ta fita ta ce ana raba mutane. Eh, kuɗaɗe gwamnati ta bayar. wallahi azimi ƙarya ne ba wani wanda suke ba kuɗi mu ƙasar nan fa namu ne ba za mu yi da ƙasar nan lalace ba the same thing da ke faruwa a nan ai ba wai nace babu wanda za a ake bayarwa ba amma wanda aka ce a bayar da handama da yanzu kwamiti ka tawar da family secretary ne ko director ne a federal gamma yana cikin kwamiti guda biyar don me zai shiga kwamiti guda biyar ba zai zo kwamiti daya ba mutum daya yana cikin kwamiti guda biyar ba mutane a Najeriya ne duk ai don handama ne da babakere kuma suna tsammanin cewa za su tsira ba maganar tsira a kan nan a kan wannan abu wallahi tallahi abun ne ba zai kai musu duk inda suke so ba. Eh, wani matakai ake bi wajen tabbatar da cewa an rarraba kayan masarufi da za su kawo ma al'umma sauki. To, ni dai ya sani na birnin taron Abuja. Kuma birnin taron Abuja duk mahaluki da yake a cikin wa'annan suna na Najeriya wajen mai tan da hamsin da wani abu ko kuma ɗari uku duka ba wani yaren da babu a Najeriya. a nan fct kenan kamar nan to abin da ni na sani na imani a kan cewa wannan ministan nan yana tsoro allah kuma shi ban tsammani zai ce zai rudu ciki ko ba baki da dukiyar jama'a ba kuma na tabbata cewa aliyu modibo nan idan yadda aka bashi riƙon wannan abun zai rike da jin tsoron allah da kuma shi barista abdullahi muktar gani haka ina gani idan har za a rarraba kayan abin ba kamar irin yadda aka yi lagos ba mutane mudu biyu na shinkafa mudu biyu kila na wake da yar rika da kuma a ce da burodi wanda suka ta bol da shi amma na tabbata kamar yanzu a nan fct za a yi abu da tsoron allah don kuma duk wanda ya ce zai yi ran handama ya ce ya yi da ciki da dukiyar jama'a to ya gare kuka da kansa ah, eh, eh, eh, baka gamsu ba kenan kai da yadda ake rarraba wa'annan abubuwa in abun da sana faɗa ban gamsu ba mu ajiye a matsayin mu ajiye ni musulmi ne zan yi azumi daga safe zuwa karfe shida ka dubi gayyara da dan adam zai diga wannan lokaci a ce har yanzu ana cikin wannan ukuba a ce ba a taimaki mutane ba musamman musamman ma akwai jami'an tsaro da suke kan hanyoyi wani zaka tambaye shi naira goma ba shi ba duk ma abun da muke yi na hajiya ba wai ina yi bane don wani ina yi ne kan magana talaka da kuma eh, media mm, ba masu yayata labarai an ce ciwo an yi shiru wasan ciwon ne ai sai mai ba da bayanin ciwon ya yi bayani kafin wanda zai fahimci cewa akwai ciwon yana nan an wa dole su ne kuɗin su za a fara warewa an ba su ba a ka ji abin da ya ce ba a ba su ba to tun daga ba a ba su ba ina aka kai kuɗin karshen ta zuwa ɗauki dubu hamsin ko ishirin ko ɗari ko kuma dubu ɗari biyar a ɗauka basu an ɗauki a billions of naira an cire mu shi ne abin da muke magana sannan an cire kuɗi a billions of naira a raba ma talakawa ba a raba musu an je ana ɗaukar dubu ishirin dubu goma ana bayarwa sannan gwamnonin da ba hurumin su bane masu kowa ya killace garinsa ba hurumin gwamna bane hurumin fada shugaban kasa ne ya killace jiha kamar yadda shugaban kasa ya killace Lagos ya killace da Abuja da wasu jihohi da wasu fada wasu jihohi amma gwamna ki gani don ya cutar da al'ummansa ya sa su ukuba ya kwashi abun da yake so sai ya ce shi ma ya rufe garinsa kuma babu ko ko tarin ko mura babu a cikin garin ne duk hajiya wannan hanya na zalunci wanda irin mu famu ba za mu da wannan ba ko da za a saka mu cikin turmi a daka wallahi kana ganin ba daidai bane ya me ra'ayinka game da eh, wannan bayani da ya kada mu riga malam masallaci yawa mu dan hakuri mu ga yadda gwamnati za ta gudanar da wannan batun rabe-rabe da ake so a yi ganin cewa amma gwamnatin tarayya ta riga ta fara eh, ina zo eh, ku raka da ne ku ya ku bari in yi magana ku na minti da Allah ka fara magana ka maganar riga malam masallaci ka eh, karkaka wannan magana yau ko ana neman kwana goma ba a bayar ba ka gaya min yaushe ke so a bayar ai corona na bai kare ba alhaji kwacha sai ne sai mutu sai mutane sun mutu ne sai talakawa sun mutu ne eh. ko kuma sai an fita an yi ma talaka eh, gwamnati bore akan yunwa abinda da ake so shine mu dan yi hakuri kadan ka san dai in abu ya zo annoba abu ne da Allah ya kawo shi yadda Allah ya kawo shi kuma haka Allah zai tafi da shi hmm. amma ganin cewa yadda kai magana ne na ji daɗi kwarai da gaske don kaga kai kana magana akan talakawa kuma dukkan mu muna son talakawa nan su samu lafiya a samu cin gaban kasa don cin gaban kasa ba ta yiwa idan tattalin arziki in mutane ba su lafiya ba da tattalin arziki zai ci gaba a duk duniya so ganin haka a yanzu kin san ayyukan gwamnati ba kamar ka shiga cikin kasuwa ne ko ka je cikin tebur ka je ka ɗebi kuɗi ka fito da shaka ba wataƙila ana ta rubuce-rubuce yadda za a yi a ciccika abubuwa ina zuwa tukura ina zuwa tukura a ciccika a zo kan muhawara kama zuwa fit da kuɗi. Hmm. To ganin kuma yanzu an rufe bankuna watakila. A'a babu ba rufe bankuna ba. Babu ba a'a ba rufe bankuna ba. To idan ba rufe bankuna ba. suna aiki. Ana aiki. Amma ana aiki. Sai an je sai duka bankuna ke aiki. Ana aiki. Eh, amma fit da kuɗi. Sai an je sai an je Allah dakata zuwa to. Da kwana. Dakata watakila kai ma ina zanje ka watakila sun baka rabon. A'a wallahi tallahi. Yawwa a'a. Yawwa a'a abun da yake faruwa saurare ni. Yawwa. Na farko hajiya akwai fa kuɗin da aka kowace ƙasa a duniya take ajiye kuɗi don irin wannan in ya taso. Wato kana nufin asusun ko ta kwana? Yes. Akwai ina so ya fahimce ni akwai fa asusun ko ta kwana na irin wannan abu zai iya afkuwa ma ƙasa wani mataki ya kamata ɗauka haba dan uwana kwana goma a ce ba a taimaki bayin Allah ba ba a taimaki waɗanda ya kamata a taimake su ba sannan ana ta zirga-zirga a ce a fitar da kuɗi kaza kar mu mai da kamu ya iska mana. Yanzu eh, eh, kai ya kake kallon wannan mataki da gwamnati ta ɗauka na cewa a rufe wuraren ibada da masallatai da coci-coci. Eh to ni ko a zamanin annaba an taɓa yin haka. Wannan abin ba sabon abu ba. Idan ga mabiya addinin musulunci an san tun zamani daba an taɓa yin irin wannan annobar wanda kuma an rurrufe wurare idan kika duba yau ko a makka ai a cikin masallacin ka'aba ba an ɗan rufe shi an killace shi ko kuma zuwa wajen jerusalem inda su pop suke da su an kikilace su saboda haka ni idan annoba ce wanda take zo ta share duniya ruwa gama duniya in har za ta taso ta kawo mana illa ga kasa ni wallahi tallahi na yadda ɗari bisa ɗari kan abin da matakan da gwamnati ta ɗauka amma ni abin da ya dame ni ne kamar shi yadda dan wani magana a yi ƙoƙari ina so roki gwamnati a yi ƙoƙari a ba ma talaka tallafi kai da kanka ma eh a dole ne ai in ka duba aikin jarida fa kamar aiki ne na sa kai da sauransu inda kana so ka samu tallafi ga talaka saboda haka gwamnati a yanzu tana kokari amma ta ƙara kokari yadda talakawa waɗanda suke ƙauyuka da sauransu su samu wannan tallafin yadda ake shan wahalar nan su samu tallafi idan suka samu tallafi na kayan abinci da kuɗaɗe to alhamdulillah amma idan muna ganin yadda abubuwa suke tafiya ni ina magana ne a matsayina na dan jarida a matsayina kuma na wanda rike cikin kwamiti ina ganin cewa gara ya kamata a yi ma gwamnati uzuri babu ma kamar gwamnatin eh, fct din nan da take idan har suka samu kuɗin nan ni na imani akan cewa za a yi kokari don ganin mutanen da aka sa a wannan kwamiti kamar da na fara faɗi. a gaishe ku malamai. To nan za mu ja birkin wannan shiri a yau sai Allah ya kai mu rana wace mu zo mu ci gaba inda za mu duba ra'ayin da wasu suke bayyana na cewa watakila yadda gwamnatin Buhari ta taso wa wannan cutar ta coronavirus tsaye haikan ba ji ba gani da haka ta yi da sha'anin Boko Haram da tuni ta gama da shi. To yanzu a madadin su bakin namu wato Abdulrahman Kocan da kuma Ibrahim Wadiba da kuma ita musamman wakiliyar tamu Madina Dauda. aliyu mustapha sokoto ne ke muku ban kwana daga nan washington sai an jima a gaida aliyu mustapha sokoto da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice jiya litinin shugaban hukumar lafiya ta duniya who ya yi gargaɗin cewa annobar cutar coronavirus ba ta ko kusan zuwa ƙarshe ba gurbatan muhalli da kuma iska mai haddasa dumamar yanayi duk sun ragu a faɗin duniya yayin da ƙasashe ke ƙoƙarin shawo kan yaɗuwar cutar coronavirus. sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata. adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook da Twitter. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumal da ya tani gabatar da shirin da kuma CD wanda ya bayar da umarni. Ni Madina Dahiru mai shanu da na shirya na kuma gabatar da shirin daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe takwas na safiyan nan. Bonjour à tous et à toutes.